A ranar 20 ga watan Mayun 2024 ne 'yan bindiga suka afkawa wata tashar jami'an tsaro a ƙauyen Boni na ƙaramar hukumar Makalondi, inda aka yi gumursu sosai. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji bakwai da 'yan bindigar da ba a bayyana adadinsu ba, sai dai maharan sun yi nasarar awon gaba da sojoji shida, waɗanda kwanaki kaɗan bayan haka suka bayyana a wata bidiyon da aka naɗa a wurin da aka yi garkuwa da su. abinda ya sa wani kwamiti mai zaman kansa mai kunshe da 'yan Nijar zalla ya shiga yunkurin shiga tsakani ta yadda za a karɓo waɗannan dakaru ta hanyar sulhu Shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Tilaberi Bubakar Jallo na daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki. Yau wata biyu da mita muna bisa wannan maganan ga. su muka gwada musu ko in muna so tantamna ya tai gaba ya kamata mutanen ga su ba mu su don mu zo mu gwada mu gwamnati kai lalle suna son a tantamna da su. Sai shekaran jiya da Allah ya sa muka ce kansu. Akwai wani abin da aka bada kamar irin kudaden fansa ko kuwa. Wallahi ba su ba da kuɗi ba. Wallahi magana ba ka sani irin su ba. president cani bai san da maganan gawa prime minister bai san da mun yan sani su babu wanda sani nan ga garin ga babu wanda sani da mu ekip mu mutum committee wannan da babban soja wannan da ni hada maka lalle an hada musu ana an hada kuma ka hara ka hada musu babu abun da suka bari tuni waɗannan sojoji su kimanin shida da mutanen da suka yi aikin shiga tsakani suka gana da shugaban majalisar CNSP janar Abdurrahman Chani da mukarrabansa president da kanshi yake muna ya ba goyon baya dan aikin da muka fara mu yi shi yake ku tai ku yi kenan mu jiya mun samu karhin gwiwa wanda ga samu yi aiki Firaminista Ali Lamin Zen da ke bayani dangane da wannan al'amari a madadin hukumomin kasar ya yi godiya da jinjina ga waɗanda suka yi wannan aiki sannan ya bayyana cewa Les Nigériens sont les mêmes, ils sont connus dans le monde entier comme des gens paisibles. que même ceux qui ont pris les armes les déposent et rentrent rapidement à la maison. 'Yan Nijar dukkansu ɗaya suke, duk duniya ta shaida mutane ne masu son zaman lafiya, Dukkan 'yan ƙasa hatta waɗanda suka ɗauki makamai su hamzarta su dawo gida domin mu gina ƙasar mu tare. Ba mu da wata ƙasa sai ita, kuma abubuwan da suka faru a yanzu na nuna cewa wannan ita ce hanyar da ya kamata dukkan mu mu bi. Kashe wutar rikici ta hanyar sulhu da ɗaɗɗiyar dubara ce da aka yi amanar cewa ita ce mafi a'ala wajen warware kowace irin takaddama. kamar yadda masana suka sha nana ta buƙatar bin hanyoyin da ba na ƙarfi ba wajen magance matsalolin tsaron da ake fama da su a ƙasashen sahel abdulrahman alkasun mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum babu wani rikici wani yaƙi ko na ƙasa da ƙasa ko wata ƙungiya ta tawaye da ƙasa ko wasu ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai da wata ƙasa wanda aka kawo ƙarshen shi ba tare da an sa masalaha ba ciki maganar tattaunawa wannan shine sirrin kuma ana iya cewa kenan yanzu watakila an kamo hanya da dai ga sakamako a bayyane tuntubar 'yan bindiga a kan maganar sulhu wani mataki ne da aka ayyana cewa ya taimaka sosai wajen lafawar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda a zamanin hambarariyar gwamnatin Muhammad Bazum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.